A jihar inugun Najeriya, hukumomi sun musanta raɗe raɗin cewa an kori Fulani makiyaya daga garin Nenwe da ke ƙaramar hukumar Aninri na jihar. Inda kuma hukumomin suka yi ittifakin cewa wannan mummunan sharri ne daga yanta da zaune tsaye. Da yake jawabi lokacin da gwamnan jihar Honorable Ifani Ugwani da manyan jami'an tsaro suka kai ziyarar tabbatar da gaskiyar lamarin jiya Litinin. Sarkin Abada da ke garin Newe, Igwe Francis Imo ya nesanta al'ummarsa daga wannan zargin. I want to assure you all that nobody is driving the Fulani community out of Kabaranewa. Ya ce ina so in tabbatarwa dukkaninku cewa ba wanda ke korar al'ummar Fulani daga masarautar abada, kuma ina so in bayyana cewa a tarihin dangantakarmu da al'ummar Fulani ba taɓa kashe wata saniya ba wannan masarautar, kuma ba taɓa raunata wani Fulani ba. Kuma muna ci gaba da tabbatar da zaman lafiya kamar yadda gwamna ya umurta. Shi kuwa a nasa jawabin, gwamnan jihar Enugu, Honorable Ifani Ogwani ya bayyana makasudin zuwan su garin. wee na agbada na-enwe local Government area of Enugu State. Ya ce muna agbada na-enwe da ke karamar hukumar anirin jihar Inugu tare da manyan jami'an tsaro da kuma wasu masu ruwa da tsaki don tabbatar da gaskiyar lamari akan batun wani faifan bidiyon da ake ta yadawa a yanar gizo da cewar an kori wasu makiyaya da shanunsu daga wannan garin. Yanzu mun gama sauraron bayanin sarkin garin nan da nasara kan karamar hukumar Aniri da na membobin al'ummar Fulani da kungiyar Miyatti Allah da kuma na ‘yan asalin Newe inda suka musanta aukuwar irin wannan lamarin a garin. Daga nan kuma hakan ya tabbatar da bayanin 'yan sanda a kan batun, saboda haka mun gano cewa wannan faifin bidiyon ba gaskiya ba ne, kuma muna kira ga masu yada labaran karya game da jihar inugu da su san cewa akwai zaman lafiya a jihar inugu matuka. To ko mai binciken 'yan sanda ke cewa akan wannan? Malam Suleiman Balarabe shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar. Wato wannan magana ba gaskiya ba ce. Akwai wani community wanda ake kira Agbada Nenwe a Aniri local government a cikin jihar Enugu. Wato Fulani ne sun baro Kalaba can a cikin jihar Cross River. Za su wuce sama wajen arewa sun suka biyo ta wannan dan community. Kuma community a bakin titi ne ba ma cikin gonaki ba ne. So kaga mutanen gari da suka gansu sai suka tare iya gonakinsu su kuma suka wuce. to amma sai aka samu waɗansu mutane masu neman ta da husuma ka san yanzu wannan abu da ake kira social media nan maimakon taimakawa ma al'umma da kawo zaman lafiya mafi yawancin su sukan kawo rudani mutum baya wuri sai zai haɗo wannan na wannan gari ya haɗo abin shekara goma ya haɗa ya sa shi a lokaci guda a ɗauka kamar yanzu aka yi shi sai suka nuna alamar cewa kamar ana korar fulani daga gari to amma kaga ba haka bane yanzu ka gani tun da abin ya faru da ni da local government chairman da gwamna da duk wayanda suke masu ɗamara na wannan jiha ne mun je wannan community mun yi hira da igwe-igwe mun yi hira da mutanen gari mun yi hira da su ainihin fulani da suke a wannan wuri zaune duk kana gani sun kareta duka ba wanda yake duk magana ba gaskiya bace gaba ɗayanta yayin da kuma Alhaji Gidado Siddiki shugaban kungiyar Miyatti Allah yankin Kudu maso gabas ya ce shi wannan abun da ya faru dai muna cewa Allah dare da shi wannan kasan nan da muke muna tare da mutanen nan muna zaman lafiya da su ba wani tashin hankali tsakaninmu da su amma wayannan sun je sun ɗauko wani bidiyo suka yi a tashin da maganganu na ɓatan shi suka tura a duniya a kan ƙarya mun san dai mu baƙi ne ana amma kuma ai mutanen in sun ɗauke mu yan ƙasan su bai kamata a rinƙa yi mana haka ba kiran da nake mutane su zira sauraron irin wannan abubuwan da ake faɗa duk wani mutumin da ya kawo maganan da kaga na kawo fitina ne kai ka yi binciken. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga inugu Najeriya.